Albishirinku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki, shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'annan da uwa uba waton ilimi. To abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan yan majalisa da sashin shari'a da bangaren zartarwa kuma da kafofin yaɗa labarai suke da shi akan zango da mazaunan zango. wani abin tambaya kuma shine wani irin gudunmuwa al'umman zango ke yi wurin kawo ci gaban ƙasa da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabijin na ƙasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato GTV live kowane ranar juma'a a karfe 8 na dare. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ina matukan murna kwarai da saduwa da ku kan wanga shiri mai suna da ku ciki yau za mu kawo wani maudu'u ne da wa'in suke gani cewa kamar yana cikin abubuwan da ke addaban yanayinmu ko in ce zangonninmu shine rashin amfani da ƙwararru wurin harakan ci gaba yau da kullum kuma bincike ya nuna cewa kamar zango na da ƙwararru matuka amma abin baƙin ciki ne shine yawancinsu ba san su ba balle a nemo irin amfanin da suke da shi su taimaka wurin cigaban zango ga haka yau na kawo wani babban malami eh, da ke karatar da almajirai kuma da ya zama cewa kamar loya ne cikin fannin sadarwa ko in ce communication mass communication ni ne naku abubakar garba usman har yanzu ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to zan tarbi bakonmu na yau shine zakariya tanko musa wanda ke malami ne daga makarantar sadarwa na ƙasa gaba ɗaya wannan makaranta ita ce ghana institute of journalism kuma loya ne kan aikin da yake kan fannin da yake daga wannan ma'aikata kisa sheikh sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na kamar kan da kaga na gabatar wai akwai kwararru da dama amma yawancin lokaci ba a san su ba balle a ci amfanin su to kamin mu shiga cikin wannan magana ina so nemi menene ra'ayinka da zama zango yanayi zango menene ra'ayinka in aka kawo batun zango menene tunanin kake ke. to ita zango ne in ka duba can asali su wane ne suka kafa zango shi kaga kaman a cikin Eh, bincike yana gwadawa kamar ita zango ne asalin ta shi waɗanda suka fito eh, kasashe kamar nigeria suna hulga suka zo suka zo suka tabe suka kama su amma yanzu in ka duba zangon da da muka sani yanzu zango eh, halin zango ya sake wane ne ke zango wane ne ba cikin zango duka ya sake shi in ka duba yanzu mai duka iri duka kana samu su a cikin zangonninmu to inda duka aka yi ana samun duka iri duka a wurin nan tana da matsala kuma tana da abun muhimmanci a wurin nan to abinda yake akwai ne in ka duba zangonninmu yawancin lokaci in ka je an kira sunan zangonninmu kamar an dunka wani mummunan riga ne aka sama zangonninmu don shi she ya so cewa izan kaji zango a cikin jarida ko cikin talabishin ko a gidan rediyo na ka kira kowane lokaci za a kira mu in ba batun shanin wai addini ba shi dai wani sanin cewa wani ya buga wani an je an yi wani tashin hankali an je an kira yan zango sun je sun doki balon box sun gudu da shi abu dai wanda bai da Eh, wannan maganan da wa'ansu suke faɗi kenan tunanin da wa'ansu ke yi kenan kai naka in aka zo ana zancen ci gaban zango me za ka faɗi cewa kamar shi ke kawo ka so in ka duba wannan nan to wannan nan lalle cewa waɗannan abubuwa na aukuwa a cikin zangon namu ba cikin zangon namu duka duka inda duka aka yi aka kafa zango da ke da irin waɗanga mutane kowane kabila na wuri nan duka za ka samu irin waɗannan musa amma wannan ba wannan ne kawai ya kamata ji batu ya ce ya define zango ba ba wannan ne kawai ya kamata ya nuna fasalin zango ba zango na da fasaloli dewa cikin fasalolin zango na shi shine cewa in ka zo zango ko me kake nema duka za ka samu a cikin zango in batun sha ne ilimin batun sanin kwararru duka suna fitowa a cikin zango amma abin da yake akwai ne ni ga ni gare ni zango wuri ne wanda ke da muhimmanci kwarai zango ya haifo da ya haifar da mutane manya-manyan mutane masu ilimin kwararru amma irin darajar da ya kamata a ba a zangon namu ba bai samu irin wannan daraja ba me yasa bai samu irin wannan daraja ba saboda mun taba wani fira kamar wani mako eh, eh, guda ko biyu da wuce muka cewa su yan jarida in suka zo neman labarai mummunan labarai ne suke so yada in labarai da ke da muhimmanci labarai da ke da kyau ba ka suna yara shi don shi ne yasa kake gani kamar ba a batun zango wanda zan a ce wanga kwararre ya fito zango wanga kwararre ya fito zango don shi ni ga gani na zango ba wurin banza ba ne zango ba wurin da za ka nuna hannun hagu ga zuwa wani zango wuri ne da in kana da asali asali ka fito zango ka iya ka buga kirjinka ka ce ni ma na fito zango saboda ba wai kawai Eh, eh, irin waɗannan wanda muka sani suna tashi hankali kawai suka fito zango ba manya-manyan mutane su fito zango amma akwai wani ƙarin magana da ake faɗi wai idan in kifi zai ɓata wai yana sumawa ne ga kai tankan idan zan fahimci wannan ƙarin magana ko wannan habaici san ci cewa kamar mm, ana maganar shugabanci kenan in abu zai kyau sai da shugaba mai kyau in zai bata kuma sai kuma shugaba kuma ya zama ba cewa kamar ba shugaba bane na kwarai ba menene kake ganin shugabanninmu na yi wurin tafiya da harkan zango idan na ce shugabanninmu ban tsaya kan sarakuna kaɗi ba na saya kowane ne da za a gano cewa kamar shugaba ne na jagoran al'umma to ka gani ka kare magana ai shugabanci yawancin lokaci abinda ke damun mu a zangonninmu na ka ce shugaba shi muna gani shugabannin mu nan wanda aka ce shugaba muna gani shine wadakila sarki wanda aka doke shi ko wani sarkin samari ko wani limami amma shugabanci ko gidanmu duka kowa na da shugabancin da ya kamata yana iyakacin nashi kargano don shi shi eh, eh, eh, karin magana da kai cewa in kifi dai rube a kai yake rubewa ai yana fitowa tun gidanmu ne tun gida yake fitowa tun gida waɗansu gidajenmu ba mu ba da gagora da ya kamata mu bayar to izan ba ka ba da jagoran da ya kamata ka bayar ba she yaro ko yariya ba ta samu wannan tarbiyya mai kyau tun gida ba ai shi sarki ko shi malami mere iya yi ya yi ya nashi gwargwado amma in jariyar ba ta samu wannan ko yaro bai samu wannan tarbiyya tun gida ba shi ya bari aikin shugabannin mun nan yana musu kafe amma lalle in can ka gari ko yaro ko yari a dasu yi amfani ko gari dai ci gaba ko unguwa dai ci gaba lalle shugabanci na play a major role in ji ture yana da eh, eh, eh, wanga babban matsayi matsayi a cikin wannan don shi mm. in ka duba yawanci zangonninmu da lalle gaskiya ne cewa ka duba zangonninmu yawancin iyayenmu ba su cika sha ba su ganin batun shanin karatu balle karatun bature nasara ba su ganin kamar wannan nan kamin mu zo ainihi menene iyaye ya kamata ku yi ko menene wani irin rauni suka yi shi sa muke gani irin halin da muka samu kanmu zango ta samu kanta ciki abin da nake so in gano ne dazu mun bada bayanin shugabanci muka ce shugabanci akwai shugabanci daban-daban amma ainihi kuma akwai shugabanci waɗansu ne da aka zaɓe su na musamman su jagoraci al'umma eh, menene za ka faɗi da irin Eh, hanyar da muke bi muke zaben wa'annan shugabanni muna bin kan hanya na ilimi ko a'a mai yaya kake gani muke bi wani irin hanya zan muke bi ke fi da shugabannin su eh, to ai kaga shi batun sha eh, zaben shugaba a zangonnen kuma na gargadiya? tana da gargadiya da ya kamata a bi ko doka ma ya amince da cewa kama a bi kan hanya don shi wanda a cikin gargajiya wanda a cikin tarihi bai yi kamata ya ci shugabanci ba mm. idan aka je aka ba shi eh, doka ma zai iya ya abun ga wannan mm. shugabanci amma ko da wannan ma yanzu ka duba abinda ya sa na ce zangonninmu ya sake da ne za ka samu a ce idan wani sarki ko wani shugaba ya zan babu in ka duba wanda dai zo ya zauna a gurbin shi in ka duba ba ka samun dan boko don shi shi je ka ga an doki wani an sa shi ne bai da ilimin boko kila ma shugabancin da kashi don shi shugabanci da kashi baiwan allah ne ka gane ko waɗansu na nan ji bature ce waɗansu na nan an haife su da shugabanci waɗansu kuma na nan suna bin shugaba su kware a ciki su yi koyon shugabanci wannan suna nan ana tireni su amma kaga kamar wani na nan an tashi yale ya zo shi cewa yanzu abin ya kai kashi amma bai da wannan qualities in ji bature bai da wannan eh, wannan kwarewa bai da wannan kwarewa mm. na shugabanci mm. amma da yake an ce ya kai kanshi ya kamata a bashi amma yanzu ka duba cikin zangonninmu za ka samu waɗanda ya kai kansu gidan da ya kai kansu za ka samu waɗanda sun kware a cikin kowane abunga da ya kamata a duba su domin yanzu yadda alamarin duniya ya kai yadda batun shanin ci gaba mu yake ya kamata kana da ilimi ilimin shugabanci ba ilimin shugabanci na gargajiya kawai ba ba kana da ilimin shugabanci a kowane fanni kuma kana da Eh, eh, eh, wani ilimin da yake izon wani ya zo maka da wani shawara Eh, cewa ga abin da nake so in kawo a cikin zangonka ko wani abu kana da ilimin da da ka iya ka duba ok wane ne dan kira ya zo ya zo ya taimaka mini cikin wannan to waɗannan ne mu kuma muka yi rauni a wurin mm, kame mu zo kan wannan yana mai kaman ka takaitar da magana ga kan harkan sarautan gargajiya mm-hmm. a to amma abin da akwai shi ne yawancin lokaci sai ga cewa kamar masalatan mu da muke da su cikin anguwannai sai ana fida wa'yansu shugaba ana ce musu wai mosque committee wai committee da ke kula da harkar masallataya amma sun ma in ka duba kana gani cewa kamar ana tafiya ne ba da wani ilimi na tsarin zamani ba wannan hanya wani irin hanya ne ya kamata a bi a fida irin shugabanni kamar hakan ga eh ayin da matsalar ke fitowa da cewa izan zango za a fida shugabannin masallaci Abin da ake duba dai ne kawai addini batun shani addini zuwa ce Allah ya ce haka annabi ya ce haka ayi haka ayi haka ya haka amma batun shani zango ya kamata ba batun shani addini kawai bane ya kunshi komi da komi ya kunshi kowane irin rayuwa ya kunshi batun lafiyar mu ya kunshi batun karatu ya kunshi batun eh, eh, eh, zamantakewa zamantakewa ya tafi hmm. batun yadda muke kula da hmm. unguwan yanayin duka ya kunshi wannan duka hmm. amma shi ya zo ya zama shi cewa kamar in ka gansa wanne kowane lokaci da a za a zabi ma'inya na masallaci batun su abinda ake ba su su yi ne su yi kula da batun masallaci ya da yi masallaci yana nan kowane lokaci yana nan lafiya lafiya yana nan batun sha neman kuɗi amma in za a ce za mu duba cewa ba batun batun shanin kawai addini ba ne amma ya kunshi komi da komi lokacin nan kafin a doki dan kwamiti in an doki dan kwamiti ya kamata a duba a duba cewa cikin yan kwamiti in kwamiti mutane uku ko fudu ko biyar da doki ya kamata a samu accountant a ciki mm. ya kamata a samu wakilin wani lawyer a ciki ya kamata a samu wani educationist wanda ke karin ya kamata a samu amma ka ya ka duba yawancin yan kwamiti shi kaga malamai zalla ne to ga shi kaga ka tabo mini inda yake min kai kai yanzu haka kai wanga magana ka nuna irin abubuwan da ya kamata a ce mutum na tare da shi za a zaɓe shi shugaba kuma idan da nake sauraron ka kuma da na ji ka kuma da na yi bincike tare da kai na ga cewa kamar kai kwararre ne kwarai da gaske to amma makamancin ku ƙwararru wanda turawa ke ce musu professionals ana neman ku zango a rasa ku me ke kawo nan to kaga matsalar da ke nan izan yanda eh, jiba ture ce architecture yanda tsarin zangon nan mu yake izan mutum ka kowa na son ci gaba zon shi izan mutum ka invest in yourself mm. ka sa jari a cikin ka kai da kanka ka gina kanka da kanka ka gina kai da kanka mutum ka gina kai da kanka akwai wani lokacin da ya kamata ka fara jin daɗi wannan irin investment da mm. kai one of the investment ne shine ka ga kamar watakila kai ma ka samu kayi ginin ka kai da iyalanka da su abubuwa to yawancin lokaci idan mutane suka zo suka kware suka kai wannan lokaci sai su ga kamar tsarin zangonnen mun nan bai kama da bai dace da rayuwarsu ba da rayuwarsu ba don hmm. shi suna so su je su nemi wani wuri hmm. ko yawanci ma inda suke mamun ya masu wakil gidan gidan gado ne da shi yake matsalolin hmm. a mu. ya kamata irin waɗanga muna jawo su muna kawo su in ji bature ce ya kamata muna bayar suna mentor yaranmu suna suna tarbiyyantar da yaranmu ka gane ku suna tarbiyyantar da yaranmu domin yara na waɗanda suna waɗansu suna zangonnan mu suna gani yayi kenan mm. ya kamata irin waɗanda ana kawo su a ce kaga ni ma a zango na fito ga yanda aka yi yanda aka yi yau na kai inda na kai kai kuma in kai hankuri kai bi mataki da mu ma muka bi za ka zo kai ma ka kai wurin nan me shi ya samu matsala on the way. wanda da yake kai ka bi ciki da ka tarbiyyar da ji da yadda yi bai bi cikin wannan matsalar da kai ka bi shi kuma in ya bi wurin nan ya zo ya kai ya zama wani babba shi kuma ya tarbiyyatar da wani amma yawancin lokaci idan mutane suka bar zangonnen mu lokacin da muke samun su a cikin zangonnen mu ne suna wani da ko wani abun da ya kamata shugabannin mu su iya su yi wani tsari da da yi cewa watakila kowane wata uku ko wata shida ko wani shekara ma kwararrenmu na zangonninmu mu nemu cewa wane ne kwararrenmu da suke cikin zangonninmu ka yi wani magana lokacin da kake bayani na farko cewa muna da kwararre a cikin zangonninmu amma ba mu san su ba in kan duba zangonninmu ko da ma ba su wurin nan amma akwai waɗanda asalin su zango ne da akwai doktoti akwai lauyoyi akwai accountants akwai engineers dukansu suna nan akwai kafintoti a ta malamai ma kuma kwararrun malamai domin cikin malamai akwai malamai malamai ka gane ko dukansu suna nan zangonnin mu lalle ko da ba su cikin zangonnin mu wannan bai gwadawa cewa idan muna neman su da wani taimako a zangonnin mu ba mu zuwa mu kawo su taimakon da ya kamata muna neman a wurin kwararren mu ba lalle kudi kawai ne. eh wani bi kuma na yi fira samun fira da wani kwararre na tambaye shi ainihin ne matsalan da ya ganin kamar zango na samun kanta cikin irin wanga eh, hali na bai da kyau shi ne cewa kamar kowane lokaci idan in suka zo um, ziyara ne ko sun zo ganin wa'insu ne cikin zangonnan mu wai yawanci abinda ake tambayin su ne wacin kudi mm. kudi kudi kudi shin kana gani saboda tsoro cewa kama an tambaye su kuɗi bai kamata su zo ba to ka gani ai shi wannan batun sha ne wai in ka zo zangon nan mu an tambaye ka kuɗi in mutum ya san baka da shi ya tambaye ka ya tambayan ka wanda ake tambayan nan wanda ne an ga kaman kana a cikin zangonnen mu yanzu kai ma ka kai wani matsayi kana da hanyar da zaka yi ka taimaka don shi ake tambayan ka to wannan kuma lalle gaskiya ne in ka zo zangonnen mu shine kamar a ce mutum ka zama kai kadai ka zama da shining star ka gane ku domin ka duba bincike ya gwada kamar zanganen mu har yanzu akwai talauci akwai arziki kuma akwai talauci arzikinmu da muke da shi a zangonnen mu bai iya ya balance ya ya da talauci a cikin zangonnen mu ba me yasa saboda masu arzikin mu na zangonnen mu ba su sa jari a cikin zangonnen mu kuma ba su ba su move away from irin wannan kasuwanci da muke yi da kasuwanci ne da wanda wadakila bai kiro aiki yadda ya kamata mm. so kaga kamar akwai atajirai eh, a zangonin da dai iya ya kiro wani aiki da dai iya ya ba mutane kamar ashirin arba'in aiki cikin yaran zango suna mai aiki amma shi kaga mai shi bai yi saboda mai shi bai da ilimin wannan aiki. amma baka da ilimin wannan aiki kana da arzikin za ka iya ka nemi wani wanda dai zo ya yi tattalin wannan abin gan ya baka amma shi ka ga zangonnen mu yawanci masu kuɗi zangonnen mu yana gani za a ci mai kuɗi ne amma akwai tsari da ake bi da za ka sa wannan zarin ka cikin wannan aikin da dai zo ya haifo maka abubuwa akwai kuma wadansu na nan ka ga malam garba kai kana da wani ɗan arziki ka da wani kila wani 10,000 kake da shi ni kuma na da wani 10,000 ga wani babban aiki nan muna fuskanta wannan aikin nan wadakila za mu need kamar maybe 30,000 amma muka sa kuɗi mu ciki zai iya taimaka mu zangonnen mu ba mu haɗa kai ndi bature ce ba mu partnership ka gane ku idan ka ga wani abun gani na so yi wanga aikin ga aiki ne da yake da ci kwarai amma kuɗi na bai kai ba shi ka nemi waɗansu ko ma su ma ku nemi wani ku sa kai ku form partnership ka form partnership ba wai kawai da baki kawai mun form partnership ba ne a'a a bi kan ka'idodi a je a rajista a yi komi kan takarda saboda kai yau kai ne gobe ba kai bane izan bayan ko bayan ranku akwai takarda da komi da komi shi kaga kamar abubuwa na ci gaba amma shi kaga mutum guda kawai shi kudin da yake da shin bai kai ya push ya samu babban aiki da zai zo ya taimaka ma zangonnin mu ba don shi gaskiya idan mutane suka fita a zangonnin mu in suna so su ko kozin mu wannan na ba su tsoro ni ma na yi bincike an gaya mini haka cewa kamar wani yana cewa idan ka shigo a zangonnin mu wani ranar suna ko wani aure ko wani kowa ya ganka ya ce ba ni kila kuɗin da ka tara cewa kana son ya kai ka wata daya mm. rana guda an kalli wannan kudin na hannu mm. kai kuma mutum dole ba ya dami ko ya kai idan kake kana zuwa inda yake bata maka haraka mm. ya zo kai lokaci baka son ka je wurin nan amma wannan bai ce bai gwada cewa kamar kamu zo mu taimaka ma waɗanda unguwannan da suka taimaka mana muka kai inda muka kai ba eh, ya kamata ka yi iyakacin gwargwadonka kana iyakacin gwargwadonka kuma kana fahimtar da mutane cewa kullum kana zuwa kana ce in baka in baka har yanzu na baka kullu amma me dan iya yin taimake ka kai kuma ka kai irin inda ne ma na zo na kai abin da yasa ya kamata shugabannin shugabanninmu su fara push for abubuwan da zai kawo mana ci gaba a wai kullu kawai a zo a baka kuɗi ko wani abun gaba ne i have my own personal opinion a batun ne kaman in lokacin sallah ya kai a zo a kawo muna shinkafa ko kuma wani lokacin da je hajj ya kai a zo a ce gazi mu je muku a kai ma eh, kana da naka ra'ayi tare da wani ra'ayi na cewa amma kamin mu shiga menene ra'ayinka tare da irin wayannan maula da muke yi ko da ake cikin zango ah, abin tambaya ne cewa kaman akwai wani magana da aka yi wai mutum makiyin abin da ya jahilce shi ne mhm. shi jahili ne tare da abu shi sa ya zama makiyin wannan abu mhm. yanzu ka nuna mana cewa kama a'a akwai kanda ya kamata shugabanni su tafiyar da abubuwa ka yi magana a tajirai ka magana mallum'a ka magana kwararru ta wani bangarori to menene makamancin ku kuke yi ku zo ku kawo wa'yanga shugabannin misali kamar sarakuna ko a tajirai ku kawo su irin shawaran irin ire maganganun da ka faɗi ga menene wani irin kokari kuke yi tare da wannan to kaga kaman eh, eh, eh, yaushe shekaran jiya aka wani taron da aka yi na kwararru musulmai a ghana to kaga suna iyakacin nasu gwargwado suna kokari su jawo shugabanninmu da malumanmu zuwa da su, samu alaka da kwararrun unguwanninmu amma ba in ji bature ce it's not enough ka gane ko da saura saboda kamar irin eh, eh, kwararru da ke cikin zangonnan mu hakan ga gaskiya lalle sha'anin batun sarauta waɗansu na nan shi kaga sun ce ni ban son sha'anin batun sarauta amma za ka iya kana samu saduwa da sarakai da yake kai ba cikin sha'anin sarauta kake ba naka ne za ka kawo musu shawara wa yaya da yi ci gaba ya zo a cikin zangonninmu da su abubuwa so lalle in ka duba wannan sarakunanmu in ji bature ce ba su yin enough mu kuma ba mu yin enough amma wannan bai gwadawa kamar aka ce bature ce better late than never ka zo ka yi shi daga baya ya fi a ce ba ka yi ba ma don shi yanzu ga kowane lokaci na samu dama duka ina jan hankulan sarakunanmu cewa ya kamata mu duba mu karfafa a batun karantarwa a cikin zangonninmu karantarwa a cikin zangonninmu mu kuma nemi yadda da karantarwa karantarwa shine na karantarwa ilimin neman aiki domin ka gani da shi ana ganin kamar ilimin buku bai kyau yanzu an zo an fahimta cewa ilimin boko ba ba yake ba yana da kyau to yanzu ga kuma ya bari mutane suna jan hankulansu zuwa wurin ilimin boko kawai ba kowa ne dai iya ilimin boko ya kai jami'a ba university kenan ko mm. ba kowa dai yayi wani ba mm. waɗansu suna nan bayan shi secondary school ya iya bai iya ya koma wadakila bai shi bai da wannan hali wadakila iyayen shi ba su da wannan hali akwai abubuwa da yawa da za a iya a dunga Eh, eh, eh, hore da mutane kafinta kwararru ne kaga mm. aka ce kwararru muna ganin lawyers da su abubuwa ne mm, mm. kafintas kwararru ne mesin su ma kwararru ne yan dunki ma kwararru ne duka wadanga duka na nan ka gane ko don shi idan yaro ya tashi ba lalle cewa domin yaro ya ce ah, ni ban yanzu in je university shikenan shi a ce to shikenan ni da kai ba ba wani magana na fita shani ka kina a'a she ka duba me yaro ke son yayi yaro ya ce yana son yayi Messi yana son ya zama kafinta yana son ya zama wani injiniya yana she a taimaka mai duka to irin wadanga ne ya kamata mu kwararru unguwa izan politician sun zo muna sun zo ma eh, eh, eh, sarakan mu yawanci su ce muna zo mu zo mu taimaka muku wani irin taimako kuke nema za yake mu ba su da irin wannan pool of resources shine irin mutane da ke da ilimi kowane anguwa ba su sanin cewa a ai ga abin da muke nema amma idan mu muka zo muna kusa da sarakanninmu kuma sarakanninmu kuma suka amince cewa kowane lokaci wani politician ya zo mu ya zo ya ce yana so ya kawo wani taimako ya kamata mu nema mu nemi mu da ke cikin zango su zo su zauna su tattauna da shi wannan politician su ce wani irin taimako kake son ka kawo su za su ne su ce mu ga a'a da ga binciken mu a cikin mu ga inda muke neman taimako muna neman taimako cewa mu samu cikin yaran mun nan a nemi wani in wani kafinta ne in wani mesin ne in wani eh, eh, refrigeration ne a nemi wani a je a bashi kuɗi a ce cikin wata uku ko wata shida duka muna so ka taimaka ma yaran wanga zango wannan yawanci kila ka samu waɗansu iyayen mu ba kudin da da ba yaro ta je wanga in ana neman a taimako a ta bashi kuɗin nore a ta bashi kudin lura ta shi wani ana kiran shi apprenticeship